Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahar Aminu fage ce tare da Maryam Dauda baka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa ta musamman da shugaban kamfanin man fetur na Najeriya da wasu basu faɗa a ji a ƙasar a yayin taron zauren tattaunawa na murya Amurka da ya saba gudanarwa wata-wata. Bayan nan kuma Ibrahim ta almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sama da mutane miliyan 75 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins a yau Asabar. Amurka ce kan gaba a adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen duniya, inda take da mutum miliyan 17.5 sai Indiya da ke binta a baya mai adadin sama da mutum miliyan 10. Daga nan sai Brazil mai adadin mutum miliyan 7.1. likitocin da ke koyan aiki sun nuna rashin jin daɗin su a cibiyar lafiyar stanford da ke palo alto a jihar california a jiya juma'a saboda su da wasu ƙwararru da ke kan gaba wajen kula da marasa lafiyar covid-19 ciki har da jami'an jinya da ƙwararru a fannin numfashi ba sa cikin lissafin waɗanda aka shirya za a ba rigakafin cibiyar lafiyar ta stanford ta ba su haƙuri ta kuma yi alkawarin cewa za ta nemo mafita ba tare da ɓata lokaci ba. Kafar yada labaran Turkiyya ta ce mutane takwas sun mutu a wata gobara da ta barke a fannin da ake jinyar masu fama da rashin lafiya mai tsanani a asibiti inda ake jinyar masu COVID-19. Kafar yada labaran ta Anadolu ta ce a yau Asabar ne gobarar ta tashi a lokacin da wani bututun iskar oxygen ya yi bandaga a asibitin koyarwa na Sanko da ke Gaziantep a kudancin Turkiyya. A yau Asabar aka fara makokin kwanaki uku saboda waɗanda suka mutu a Armenia sakamakon faɗan da aka yi tsakanin ƙasar da Azerbaijan yayin da 'yan adawa ke ƙara yin matsin lamba akan shugaban ƙasar ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da al'amura akan rikicin. sama da mutane dubu biyar ciki har da farar hula aka kashe a armenia da azerbaijan a lokacin da fadan ya barke tsakanin tsofaffin abokan fadan na tsohuwar tarayyar soviet a ƙarshen watan satumba a kan yankin nagano-karabakh da ya balle a watan nuwamba ne dai aka daina fadan bayan da rasha ta taimaka aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kai ga mika wasu yankunan armenia ga azerbaijan ƙasar da ke samun goyon bayan Turkiyya abokiyar hulɗarta. ta yarjejeniyar ta janyo bacin rai a armenia inda 'yan adawa suka buƙaci prime minister nicole pashinyan ya yi murabus kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya cimma wata yarjejeniya da 'yan Taliban a ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita don buɗe makarantun karkara da ba na gwamnati ba a wuraren da ƙungiyar ta masu zafin kishin addinin Islama suke iko da su. Yara maza da mata 'yan Afghanistan dubu ɗari hudu ne za su ci moriyar shira. A cewar Sam Ward, shugaban harkokin sadarwa na cibiyar a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya, inda aka kiyasta yara miliyan uku da ɗigo bakwai ne ba sa makaranta. Ta hanyar wannan shirin asusun UNICEF zai taimaka wajen buɗe makarantun karkara dubu hudu a faɗin lardunan Helman, Kandahar, Uruzgan da Faryab. lardunan da 'yan taliban ke iko da su abinda mort ya faɗawa muryar amurka kenan an harba rokoki biyar a wani babban sansanin amurka da ke afghanistan a yau asabar amma babu wanda ya jikkata a cewar jami'an lardi da na rundunar neto rokokin sandira ne kan wani filin jiragen saman soja a bagran a cewar wahida shakar wata mai magana da yawon gwamnan lardin farwan da ke arewacin kasar Shakar ta faɗi cewa rokoki sha biyu aka girke a filin a cikin wata mota aka kuma harba biyar daga cikinsu yayin da 'yan sanda suka iya da sauran guda bakwai ɗan daga tashi. Bata dai bada cikakken bayani ba akan ko harin ya haddasa barna ko kuma ya shafi wasu a sansanin na Amurka. Ta dai ce babu farar hular da ya mutu a wurin, haka kuma nan take babu wanda ya dauki alhakin kai haram. A watan Afrilun da ya gabata, kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wasu hare-haren rokoki a sansanin, amma babu wanda ya jikkata. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamfanin man fetur na Najeriya da wasu 'yan kasar sun tafka muhawara kan bangaren albarkatun man fetur a taron zauren murya Amurka na wannan karan. A wannan karan zauren muryar Amurka ya karbi bakuncin shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Mele Kyari da wasu masu fada a ji a kasar a yayin taron da ya saba gudanarwa wata-wata a inda ya mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi bangaren albarkatun man fetur a kasar tare da neman mafita ga matsalolin da ake fuskanta a fannin. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. A baya-bayan nan an yi tattafka muhawara akan yanayin da kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ke gudanar da ayyukansa musamman batun samun tataccen mai daga jamhuriyar Nijar daukan aiki a ɓoye da dai sauransu. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari wanda ya halarci zauren biyoyi Hausa ya yi bayani akan muhimman batutuwan da aka tattauna. Alhamdulillah wannan zaman ni a man da kai domin akwai bukatar ma'aikatan gwamnati musamman wanda suke da hakuna na jama'a su samu dama suna ga mutane gaskiya abin da ake ciki kusan sau da cire wannan mummunan fuyonta da kullum ake wa ma'aikata da ma'aikatu kuma ni na san cewa irin wannan zaman za ta yi wa kasa amfani domin za a samu fahimta tsakanin gwamnati da talaka kuma banda haka akwai abin da zai kara kawo wa ma'aikata domin su san cewa mutane suna kallon su sun san abin da suke yi kuma da mai amfani da mara amfani in kayan mutane za su sani kuma irin wannan dama yana fudda wannan halin da kuma irin damuwa da mutane suke rike da shi a cikin su na farin cikin zuwa wani halatta wannan taron. Lele ya kuma yi karin haske game da batun rashin adalci da boye yanayin ɗaukar ma'aikata a kamfanin nnpc ɗin. gaskiya da mun yi interview na mutane so muke mu ɗauko mutanen da suka kore akan aiki eh, mu sa cikin kamfanin su taimake mu da muka shigo muka duba yadda aka yi wannan tsarin muka ci da bari mu duba mu ga cikin wa sunawa za mu ɗauka so ana cikin wannan lissafin sai covid-19 ta shigo kuma ya zama akwai dole a dubi tsari a ɗauko waɗanda suka dace kuma wanda za a iya biya da kuma wanda za a iya rike shine tsarin da muke duba shi sa muka ki mai bayani a kai domin mun san a karshe za za a yi adalci kuma za a tabbatar cewa duk wanda muke bukata mu dauke shi aiki za mu dauke su amma kuma bai yiwa ce idan kai wa mutum interview dole ka dauke shi aiki kaga wannan ba tsari bane kuma ya kauce hankali wasu mahalarta zauren biyoyi masu bayyana gamsuwarsu da tattaunawa da aka yi a zauren game da maudu'in da aka dauka tare da yin fatan gwamnati za ta rinka amfani da irin wannan dama wajen wayar da kan 'yan Najeriya akan ayyukanta. Sunana Alhaji Musa Isiyaka Muhammad da ne sarkin Hausawan Yanya nan FCT Abuja. Baro ne wanda yake da muhimmanci saboda mai an gayyace shi shugaban kamfanin mai na ƙasa kuma ya yi bayanai ainihi an masa tambayoyi mu ma kuma a matsayin mu na shugabannin al'umma an tambaye mu mu ma mun bada shawarwari abin da ya kamata gwamnati saboda haka idan ana irin wannan bayani ma wani lokacin zaka ga ko irin zanga-zanga da ta da hankalin mutane ma ba za a dinga samu ba saboda an gayyaci mutane wanda ba su ba ma'aikatan gwamnati ba ne su 'yan kare haƙƙin ɗan adam ne da ƙungiyar kwadago da masarakuna duka an yi bayani da shi kuma shugaban kamfanin mai na ƙasa da kansa ya zo mutane bayani wanda kuma a bayanan nan da yi gaskiya fi sabili na karu musamman bayanin da ya na magana sai mai daga Nijar da mutane duk wanda ya ji ko ni ma raina ya ɓaci a ce a Najeriya za mu sayo mai daga Nijar muna zuwa mu ɗauko shi wajen kilomita dubu biyar yanzu daga Zandar inda mai yake zuwa Kano bai kai kilomita ɗari biyu to akan me za mu je mu sayo a ƙasan waje ga shi a kusa da mu kuma mu ƴan uwanmu ne Nijar da Najeriya duk abu ɗaya ne ƴan uwanmu ne muna kusa da kusa akwai ECOWAS duk ta haɗa mu ko ta ina arzikin mu yana nan Afirka an mutumin Nijar ya samu mutumin Najeriya ya samu sunana Comrade Kabiru Nasiru taimakin sakatare a haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta NLC a Najeriya da fari a ina mai mika wato babban godiya ga wannan wannan sashi na muryar amurka adama har allah ya basu wato basiran hada irin wannan taro wanda babba daga cikin wato nnpc din nan har ya halarci wannan taro wanda kuma 'yan najeriya waɗanda sun sha korafi da shauransu kin ga sun zo sun yi ido biyu da shi wanda mafi yawancin sukan ji shi ne a labarai ko suke gani to babban abin da muka karu da shi shine yawanci maganganun mu muke gaya al'umma to amma kin ga yau sun ji daga bakin wanda yake wato da alhaki gudanar da wannan wato harka na man fetur a najeriya kin ga wannan kokari ne wanda wannan sashi na muryar amurka suka yi wanda mu inda mu aka bari da wato talaka kullum muna fada gani suke yau an fada gobe an fada. to kin ga yau dai zahiri sun gani ido da ido to wannan babban wato nasara ne mu a wajen mu a kungiyance da wannan abin da ita VOA suka yi eh to kamar yadda yan Najeriya suka sani maganan kawo mai daga Niger din nan kamar yadda shi gurin managing director nan ya faɗa wanda kafin ma ya faɗi wannan a nan mu sun gaya mana cewa ga abubuwan da za su yi to amma ina mai tabbatar miki mun yi tambayoyi da yawa kuma mun bincike Kima ma me isa za a je a saya to amma in kika lura a magana ta gaskiya shine mutanen da suna iya daukan kuɗi su fita kasashen waje na duniya su je su siyo mai dan an gani nan nan Nijar an siyo saboda haka mu ba mi mamaki ba gwamnati za ta iya irin wayannan amma mu abin da muke kan bakan mu shine har yanzu wannan matatan man fetur din a gyara su dan kamar yadda suka sha faɗa ko da an gyara man da muke wato consuming a ƙasa ba zai wadatar ba ko da an gyara wannan refinery amma mu mun san cewa in aka gyara din yan Najeriya tabbas ina mai tabbatar muke za su samu sauki aiki kuma babu yadda za a ce an ɗibi kuɗaɗen ƙasa duka an je waje siyo mai da shauransu muna da refinery nan idan aka gyara kuma su bincike manyan 'yan kasuwan nan a roƙe su da su kafa wa'annan refineries a ƙasar nan kin ga in aka kafa a nan ana refining ɗinsa a nan ana siya a nan duk da wannan hanya ne na sama ma 'yan Najeriya sauki. Suna Aiji Wala kwarai eh, na gamsu da farko kuma abin da yasa na gamsu saboda in kika dubi bayani da shi GMD ya yi. ya nuna yawan man da ake bukata a ƙasa to in ko ya kai kusan wani abu mai kamar kama da dubu hamsin wadda kuma abin da ake iya samu a nan dubu sha takwas to kin ga ku ashe da bukatan a tattaro a tattaro sai da an samu iya abin da ake nema kullum to saboda haka in ko za a tafi har turai a je a siyo din kamar da ya bayani to in ma da Nijar da Kotono da Ghana da koma ina har cadin ma duk su kawo mana mai so zai fi mana sauki a kun kika duba ko aka kwatanta da mu ci gaba da siyo su kamar yadda aka saba a kasashen turai ai da a ce ana samun wannan dama da dadewa da watakila zuwan mu nan sai dai mu yi maganan cewa a'a ni an tura kaza yankin mu amma an rage wani abu ba ma'ana da an daɗe da cin moriyar ire-iren waɗannan ma'aikatu na gwamnati da ma wasu wurare da kuma aikin da ita gwamnati take kanta da mutane sun waye sun gane sun fahimci abubuwa da yawa da karshe dai shugaba mili kyari ya sha alwashin mayar da hankali wajen wayar da kan al'ummar najeriya akan ayyukan kamfanin don samun fahimta a duk lokacin da aka bijiro da ayyuka halima abdulrahman amurka daga abuja najeriya A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Alhaji kakamai Yiɗi. Alhaji Bukar Gursuma Damasek da Babangida Sabelta Difa game da tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare ga wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma da jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja Alhaji Yakubu alasan da aka fi sani da Yakabi. wanda bayan da ya yi bayanin rikon amana irin na tanja iya aiki da kuma gogewar da ta sa aka baiwa tanja ɗin shugabancin MNSD barma ya ci gaba da masa tambaya kamar haka. kafin ya yi nasarar ɗarewa karagar shugabancin ƙasa ya yi adawa shekara da shekaru kamar ya wannan lokaci ya kasance gare shi a wannan lokacin da yake adawa lokacin zaman muna wuni da sauransu in ya kirayi majalisar koli ta siyasar shi a zo a yi mitin ba mai zuwa amma shi ya imani akwai lokacin da zai zo kullum shi bai karya ba saboda yana da karfin imani sai ya ce lokaci da zai zo ko mutane sun ce sun bar shi ba zai fushi da su sai ya ce ku je ranar da muka neme ku kun dawo akwai ranar da muka zo aka ce gobe da sahi aka ce kowa ya fito lokacin bahari sai aka ce bahari in an fito za a kashe mutane da sauransu muka fito mutum da ya wuce ɗari uku da ko saba'in da wani abu sai a lokacin sauran mutane suka ce a mu ɗauki sunayen mutanen nan su ne kaɗai masu goyon bayan mu ya ce ku ɗauki sunansa wanda ba su zo ba ma suna tare da mu lokaci ne za su dawo to kullum bai taɓa karya ba ya ce a wannan abun ba zai yiwu ba saboda shi ya yi imanin lokaci in yayi zai yi cikin wani yanayi za iya cewa shugaba tanjo modi ya tsinci kansa ciki bayan juyin mulkin nan na watan fabrairun shekarar 2010 abin da yake bani mamaki lokacin da aka yi mishi juyin mulki aka fito da shi ya kalli gabas da yamma ko ina ya ce musu gaskiya ne rana ne ta ɓaci yau rana ta ɓaci na je na samu shi yana cikin kurkukun shi na zo na ce president ka kai na dama na ce abin da kai niya ne kai kowa ya san ka saboda ba saboda kanka kai ba saboda ƙasa kai wato tazarcin da yake nan tazarcin da yake na ce saboda kasa kai kamar mutum ne Allah abin da ya maka kamar mutum ne wandon shi ya tsage kamar ya ɗauki rigan shi ya rihe haka Allah ya maka don yayin da diran musulmi yake ɓaci darajar shi take karuwa wajen Allah balle in mutum adali ne. waɗanne ne mahimman abubuwa da shugaba tanja mamadu ya yi a zamaninsa wanda ya bambanta shi da sauran shugabanni lokacin da ya zo fudda man nan man fetur ba wasa ba ne. saboda lokacin ya san eso ta zo ta yi shekara da shekaru petronas ta zo ta yi shekara da shekaru ya cewa bush ina so in fidda wannan mai sai bayan wata uku aka ba shi hamsa cewa su yanzu ba su tashi fidda mai cikin sahara ba ya ce kenan kun ya aika china ya ce man nan an sa akwai shi ba wai zuwa za a yi a ce ba za a yi bincike ce a kaza ka zo mini shugaban kasan china ya dariya ya ce za a zo a tona ya ce kuma in za a tona a shekarar nake son rafineri matata duk inda ake tona mai babu inda a shekarar da aka tona mai kuma aka yi matata sai Nijar. Kuma ya ce zan kira arewacin Najeriya in ce musu nawa ne man da kuke sha duka. Ya ce in na ba su mai tacece su kuma sai in ce musu su bani ɗanyen mai a waje. Sai in zo na cikin gida sai in rage mishi farashi kamar dala saba'in da kuɗin nan da na sai da mai danye haka ne ne shi wasu na cewa ba wai maganar ta zarce ba ne ya sa aka yi masa juyin mulki a rashin jituwar da ke tsakaninsa da kasar faransa akan maganar eh, farashin karfan uranium ne yasa aka ce in kana gaba da sarki ko kana gaba da wani wanda ya yi karhin ka duk abin da ya faru za a ce maka shine ka san kaddara ce akan kaddara amma tanja akan hakkin talakawa ya yadda ya bada ran shi lokacin da ya zo zai yi wannan tazarcin ya san ya bada ran shi ya ce iraniyan mu a kasar mu ake sai dai a aje a ni ganawa gana ka amma ba zai yiwu ba a ce kullum kawai mu sai abin da aka bamu shugaban areva ta zo ta ce mishi ai shugaba sarkozy yana gayyatar ka faransa ya ce a'a ku dawo uranium a niger yake ne zai zo niger mu yi maganar uranium shugaba sarkozy ya tashi ya zo nan da ya zo nan suna zaune da canja saboda ya damu da zuwan ya san ba mutum bane wanda ka lankwasa da ya zo suna iya tare da canja a zamne matar shi ta kirawo shi shi yake gaya wa canja matar shi ta kirawo shi ta ce mutumin nan da kana jin tsoro na Nijar ya karbe ka ce ya karbe ni gani nan a gaban shi amma mutum ne wanda ba a nade shi akwai lokacin da Kaddafi ya fara zuwa nan kasan mutanen Kaddafi na kusa da shi suna ture ture mm. sai suka ture Eddie shi sai yan musu wannan shi ma kanan ne kamar kanan din sai ka dafiye musu magana ya ce ku daina to shi canja kan. akwai kishin kasa akwai kishin kasa kuma ba ruwan shi da kwadai ba a taba shiga lungu da shi ba don kashin kanshi an lura cewa ya fi baiwa eh, matsalolin mutanen karkara fifiko me yasa haka mutanen karkara akwai lokacin da saboda mun san alaƙar shi da mutanen karkara idan tanja muka ga hadari a gari ko kuma muka ji labarin abubuwan da ya yi ya karbu a wurin mutane idan muka zo hirar da zamu mishi mu ce yau daga gegime mai ka zo tera za a yi ruwa saboda sai ya rika murza hannu duk abin da kake so na abin da ya kamata abin da yake yiwuwa zai yi maka a ranar saboda shi rayuwar da yake yi kawai ta talaka shi tunanin shi akwai lokacin da ya ce akwai rijiyoyi wanda yake so ya je ya ce akwai inda kilo bakwai za su je mata su ɗauko ruwa kuma mita ɗari rijiya kuma in sun zo ana jira a ɗaura tukunya su za su yi abinci ya ce allahu akbar su yake tunawa ya ce shi ba wani mutanen birni ba ne akwai lokacin da ya ce a shugabancin shi so ya yake je ya yi wata shida a tawa ya yi wata shida a maraɗi ya yi wata shida a wuri kaza ya ce ba an zauna anan. sai dai a yi saurari masu ce a yi kaza amma ya ce gaskiya tana can karkara to shi kullum tunanin shi mutanen karkara ya suke su rayu akwai lokacin da na zo na same shi yana ce ina za a samu malami ina na ce fireza menene sai ya ce ina ji labarin fara a ƙasar mauritania kat zo nijar shine addu'a ya ce in ka san wani malami yana kiran kowane gwamna yana ce a yi addu'a malamai ran juma kan faran nan ya zo niger to irin wannan tunanin ne yake da shi har ya huto mutane suka gani karara to mu ya sha ce mini ku da kuka zauna kusana wata ran sai an neme ku a ji wane ne tanja hmm. ya ce mutum ba na kirki bane ya ce ko irin zaman nan na fada kakkai da shi ya ce shi a rayuwar shi bai da daman ya yi abin da ya ga dama ya ce sunan shi international ne saboda yana da yan uwa a ko ina za a ce dan uwan ku da ya yi kaza ya rike mulki wannan ba wurin jama'a kenan amma ya ce yawancin shi shi yana yi saboda Allah ne wata ran Allah zai ce mishi Muhammadu ina amana da na baka ya ce mini wataran ran wani ya hau da mulki bai wuce shekara biyu ba muna cikin hidimomi ya ce mini wata ba tarja bane bayan mutuwan ma ya ce wata ran ba tarja bane to shi irin wannan tunanin sai kaga an kuna magana da shi har wata ran na ce mishi ai preza abin da kake yi din ai yanzu kai ka fita daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye na ce ka san mutum da bera da mutum da tururuwa ba a hana su in sun ci abinci su aje na gobe tsuntsaye da sauransu sauran dabbobi in sun samu sun ci yau gobe kuma za su jira allah ya kawo musu na ce ka fita daga wancan daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye da sauransu saboda kullum tunanin shi ya mutane suke rayuwa kaga babu inda za ga mutum inda za san mutum wane ne mutum bai samu sukunin duniya ko kuɗi ko mulki ba baka san shi ba in ya rasu. Mutane na mamakin eh, yadda eh, shugaba Tanji Muhammadu ya jingine harkokin siyasa ya janye kansa kwata-kwata bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkinsa duk da cewa a wannan lokaci ma yana da farin jini sosai wajen jama'a. A kasan shi yana aiki yana amfani da lokaci. Lokacin nan da ya so ya yi wannan abu ya ce ya san wani general faransai ya ce idan kuka ci yaƙi kun ci yaƙi da kilo kamar bakwai ko ashirin sai ya ci baku kamar sai baka kai babba kamar soja guda bakwai ya ce ta yi ka kafa tuta a inda muka ce ce kasa akwai sauran mutane wanda ba su mutu ba ko ku dawo ko ku kafa tutar haka ya yi tazarce shi tunda bai kai ba to sai ga kawai yanzu ba magana lokacin da aikin shi ya zo na wurin allah aikin ya kare ba mutum ba ne saboda ya san kaddara ce daga wannan ba wucewa gaba kuma ya kara tashi ya ce zai wani siyasa anan ya jinganar da ita yaya za a iya kwatanta gibin da rasuwar tanja mamadu ta haddasa gaba daya tanja ya gama lafiya ya yi abin kirki yau mutanen niger misali ne a kasar duniya niger karamar kasa ce amma a kasar duniya ta samu babban shugaba amana ta mutane wataran ba kai ba ne allah zai tambaye ka amanan nan amana za a duba ba cancanta ko na zama shugaba ba da ni da ‘ya'yana da iyali na zamu ji daɗi abin da za duba ƙarshe irin na tanjan nan za ka duba ƙarshen ka ƙasa za shiga kuma Allah ya tada ka in ji annabi ya ce mutanen da suka binne kama har kana jin tahiyar takalmin su to shine tanja ya karɓu a ƙasashen Afirka to shine yau da mu da muka zauna tare da shi da mu 'yan ƙasa fiye da iyalin shi suna murnan gashi mun bi tanja ga abin da ya yi haifar wannan yana da kyau sosai kuma yau iyalin shi suna alfari suna alfari yau wannan zama dan tanjama babba alfari ne saboda yau babu abun kunya a ce duniya kayi wasu abubuwa daga baya a zo a akasi ka san rayuwar duniya zaman duniya na bayan ka kare aiki shi ya wuya amma shi ya zauna lafiya ba a tambaye shi ina kai kaza ina kaza ina kaza mun muna mishi kyakkyawan zato kuma allah ya kara mishi rahama menene abin da 'yan siyasa za su yi koyi da shi 'yan siyasa na yau dukansu kowanne ya san canja mamadu ya zauna da shi da sauransu cikin 'yan kwanakin nan kalilan mun yi magana da bazum ya ce mini sun zauna da tanja yana yabon shi ya ce babu abin da bai tambaya tanja bai mushi ba kuma ni ma na san daga wajen shi tanja yana ganin shi mutumin kiri saboda shi zaman da muka yi shi ma inda na ga ina kyautata zaton zai zama mutumin kirki daga zama da ni da shi muka yi ci a damana kasan damana nan ba daga gidan shi kaɗai yake magana ba kenan da duniya duka yake magana kuma an ce mutum ne wanda shi kullum yana duba abin da ya cancanta abin da ba za a ji kunya ba kasa a al'ada yake inda na tabbatar da wannan shi horo ne daga horo ne yake horon da ya samu ina ga kusancin horon tanja abubuwan da na fara gani da ya ce yaya damana sai na yi hada da inda tanja ya ce ina ganin fara daga mauritaniya kasu zo din a lokacin sai na tuna wannan shi ma da kanshi sai da na gaya mishi na ce ka tuna mini da abin da wata tanja na iske shi yana cewa ba na so farar da suke mauritaniya su zo to muna kyautata zaton allah ya tabbatar da alheri To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin alhaji yakubu alasan da aka sani da ya kafi wanda ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu a yamai salamun muna barma da wanda ya haɗa mana sautin haile hailu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa sai makon gobe. to madalla ga labaran wasanni wasanni a takaice ana sa ran komawar dan wasan gaba na psg wato nema a fagen daga daga watan janairu mai zuwa a jiyar rauni da ya samu a wasan da psg din ta buga da leon a ranar 13 ga watan disamba an fitar da nema a wasan ne bayan da ya rike kafa ya kuma ci gaba da dingishi bayan wata haduwa da suka yi da Thiago Mendes a wasan inda daga bisani aka fitar da dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 28 a makara PSG ta fitar da sanarwar cewa akwai raunuka a kashin kafar ɗan wasan da za a ci gaba da ba su kulawa da magani wanda hakan zai iya kai har ya zuwa watan na Janairu mai zuwa. To sai dai kungiyar ta ba da tabbacin cewa ɗan wasan zai iya buga wasan da za ta fafata da Barcelona a zagayen 'yan sha shida na gasar zakarun Turai a watan Fabrairu. Nema ya koma PSG ne a watan Agustan shekara ta 2017 daga Barcelona akan farashi mafi tsada a lokacin na fan miliyan 200. atletico madrid ta ɗare saman teburin gasar la liga da tazarar maki uku da kuma bashin wasanni biyu bayan da ta galaba akan elche tsohon ɗan wasan liverpool da barcelona luis suarez na daga cikin waɗanda suka zura kwallo a wasan da suka yi galaba da ci uku da ɗaya wannan nasara ta ɗaga atletico din akan real madrid da real sociedad da maki uku yayin da ta zara tsakaninta da barcelona da za ta fafata da valencia a yau ta karu zuwa maki tara Suarez ya buga wasansa na ɗari biyu na gasar La Liga yana kuma da ƙwallaye bakwai na gasar ta league da ya zura wa ƙungiyar ta Atletico a cikin wasanni tara da ya buga mata. Barcelona na duba yiwuwar sayan ɗan wasan Leon Memphis Depay akan kuɗi kalilan na fan miliyan hudu da rabi. An yi ta ta'allaka Depay mai shekaru 26 da komawa Barcelona tun zuwan koci Ronald Koeman. To sai dai Barcelona ta kasa samun dan wasan saboda matsalar kuɗi da ta fuskanta sakamakon annobar coronavirus. Har kawo yanzu dai kocin na bukatar maye gurbin Luis Suarez wanda ya koma Atletico Madrid a yayin da Ansu Fati ya shiga jiyan rauni na tsawon lokaci. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. da mutane miliyan 75 suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya a cewar cibiyar da ke bin diddigin annoba coronavirus ta jami'ar johns hopkins a yau asabar amurka ce ke kan gaba a adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen duniya inda ta samu mutum miliyan 17.5 sai indiya da ke binta a baya mai adadin sama da mutum miliyan goma daga nan sai brazil mai adadin mutum miliyan 7.1 A yau Asabar aka fara makokin kwanaki uku saboda waɗanda suka mutu a Armenia sakamakon faɗan da aka yi tsakanin ƙasar da Azerbaijan yayin da 'yan adawa ke ƙara yin matsin lamba akan shugaban ƙasar ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da al'amura akan rikicin. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya cimma wata yarjejeniya da 'yan Taliban a ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita don buɗe makarantun karkara da ba na gwamnati ba a wuraren da ƙungiyar ta masu zafin kishin addinin Islama suke rike da su. To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin Ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.